Bismillahi Rahmanir Rahim. Kwanan turaka? Kashi na biyu. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin kwanan turaka kashi na farko, mun tsaya ne a inda sarauniya Jasbir ta koma inda ake ajiye Hindu yayin da ta ce mawa masu gadin duk wanda ya faɗi labarin zuwanta lallai sai ta sa an kashe shi. Ku biyo mu don ta kaya. Aiko jiki na ɓari suka buɗe mata ƙofa ta shigo Lokacin da Hindu ta ganta, da gudu ta yo kanta tana faɗin, ranki ya daɗe, ki rike ɗanki, kar ki bari a raba ku, zalunci ne, ta faɗi tana kuka. Ɗaukar ɗan Jasbir ta yi, tana share hawaye ta ce, haka ne Hindu. Na sani, sai dai ban isa in karya dokar sarki ba, shi yasa na yi biyayya. Ɗan na jin ɗumin mahaifiyarsa ya yi shiru yana tsotsan hannu. Wasu hawayen tausayinsu ne ya zubo ma Hindu, ta ce, Ranki ya daɗe, ki ba shi nono, yunwa yake ji. Aiko sarauniya ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ta ciro nono ta fara bashi, aiko karaf ya karɓa ya fara sha. Sai da ya sha ya ƙoshi sannan bacci ya gaba da shi. Shiru suka yi su duka, sannan Hindu ta ce, Ki daure ki shayar da ɗanki, kar Allah ya tambaye ki, kin gani ba ni da nonon bashi. Haka suka tsara tsakaninsu, kan za ta dinga zuwa shayar da shi a sirrance. Injinan matsa nono sarauniya ta siyo masu yawa a sirrance, takan matsi ruwan nononta ta sa a kula da ba zai bar shi ya sanyi ba da fida masu yawa ta tafi a sirrance ta kai wa Hindu. Cikin dare Hindu take bashi har wayewar gari ta yadda baya kukan yunwa. Sarki duk abin da Hamid zai bukata na sutura ba abin da bai kai wa Hindu ba. Inda aka ƙara ƙawata inda take tsare da kayan alatu don ɗan sarki ne Hamid. Sarauniya kullum sai ta zo ta shayar da ɗanta, ta yi masa wasa sannan take tafiya. Bayan shekara biyar, Prince Hamid ne ke ta tafiya a tsakar gurin da aka tanadar musu shi da Hindu, yana wasansa tana taya shi. Sosai take ƙaunar yaron ba da wasa ba, don ta shaƙu da shi, ga shi albarkacin shi, ta samu wahala kullum da tunanin mijinta take kwana take tashi sai dai ta rasa wa za ta tambaya ko yana nan Shi ko Hozir kaɗaicin matarsa ne yasa ko shiga cikin mutane baya yi shi ma. Ya zauna a ɗaki yana zaman jiran dawowanta don yana son Hindu da duk zuciyarsa. Yau sarauniya ta shigo gurin su Hindu. Tunda tun bayan yaya Prince tana jimawa bata zo ba don har sati tana kaiwa. Bayan sun gaisa ne ta kalli Hindu ta ce, Wai ke Hindu, ba kya kewar mijinki ne? Da sauri Hindu ta ɗago tana kallonta, hawaye na biyo idanta ta ce, ina yi ranki ya daɗe, amma shi ai ya manta da ni. Kwashe duk yadda aka yi Jazbir ta yi ta faɗa wa Hindu, sannan ta ƙara da cewa in har kina son ganinsa, ni zan sa hakan. Da sauri Hindu ta ce, ina so ranki ya daɗe. Sai da dare ya yi sosai, sannan hadimin da Jazbir ta wakilta ya zo ya ɗauki Hindu, ya zo ya mata jagora. Ƙofar a buɗe take, wacce wazir ke ciki, Hindu a sanyaye ta tura ƙofar ta shiga rungume da Hamid a hannunta. Bakinta ɗauke da sallama ta shiga ɗakin. Bawan Allah zaune yake riƙe da carbi yana ja. A firgice ya kai dubansa bakin ƙofar shigowan. Hindinsa ce tsaye tana kallon shi hawaye na biyo kyakkyawar fuskarta. Wayyo waziri. Har tuntuɓe yake yi gurin ruga da gudu ya isa gabanta. Yana taɓa ta cike da mamaki yake faɗin. Hindu, ke ce da gaske? da gaske ke nake ganin hindu na? Ya yi tambayar hawaye na biyo idon shi. Shigewa jikin shi ta yi tana hawaye ta ce, Ni ce mijina, cikin kuka. ƙanƙame ta yi da ƙarfi a jikin shi, kamar wani zai ƙwace masa. Kukan Hamid ne ya fargar da shi, ya sake ta da sauri. Hannu ya sa ya karɓe shi, ya koma baccinsa, dama takura ce ya ji, ya sa ya yi kuka. Karo na farko kenan da waziri ya sa Hamid a idonsa. kallo ɗaya ya masa ya san jinin ɗan uwansa ne kan kado ya je kwantar da shi sannan ya dawo gare ta jikin shi na ɓari ya sure ta yana murnar ganin ta aka ta faɗa mishi yadda aka yi ta zo gare shi sannan ta ce ya kamata ka fito ka nuna wa ɗan uwanka bin umarnin uwar masarautar nan shirka ne ya tuba ya daina in ba haka ba zai cutar da ku ne hindu sarki umar mutum ne mai kafiya akan duk abin da ya sa gaba Ni koke ba za mu iya sauya ra'ayinsa ba kan wannan aƙida ba, ya faɗi lokacin da yake rage mata kayan da ke jikinta. Tolet ya ja ta suka shige, inda suka yi wanka tare. Sosai ya dinga tausayin matar tashi ganin yadda ta rame ta yi baƙi. Bayan sun fito, wazir bai ba ta damar wani kintsawa ba, ya haye gado da ita suka faɗa duniyarsu. Sun jima suna abu ɗaya kamin wazir ya saurara mata, don ya yi kewar matar tashi wacce rabon shi da ita tun daren angwanci. Dukkansu wata natsuwa ce suka ji sun samu. Wani wankan suka yi sannan ta kintsa ta ɗauki Hamid. Wazir ya biyo su a baya zuwa gurin wanda sarauniya ta sa saye mata jagoranci. Suka ranka ya hadda wazir ɗin zuwa inda aka kulle can. Don ya sha alwashin sai ya fidda ita ko ma me zai faru ya faru. Shi yasa ya je ya ga gurin. To tun daga wannan lokaci wazir da Hindu suka samu sassaucin kewar juna. Don duk dare tare suke kwana a gurinta. sai kafin asuba yake dawowa sashin shi. Suna tsaka da wannan mu'amalar ne ciki ya bayyana a jikin Hindu. Daga ita har wazir ba su ji tsoron komai ba game da samuwar cikin. Murnar da wazir ya yi ba ta da iyaka, ita ma haka. Ko da cikin ta ya fara fitowa, hijabai wazir ya kawo mata manya ta koma sawa gudun kar wani lokacin sarki ya ga cikin. Tunda yana zuwa ganin Hamid. Hindu ba zan bari ki haihu a wannan yanayin ba. Na tsara duk yadda zan yi wajen ganin na maida ki ku Zuwa lokacin da komai zai lafa sai in dawo da ke a zuwan na nemo ki ne. Cewar wazir lokacin da ya je gurin Yindu. Hannun shi ta riƙe ta ce a taushashe. To, amma kar a gane da haɗin bakinka aka yi. A zo hakan ya haifar muku da matsala kai da ɗan uwanka sarki. Cewar Hindu a tautashe. Karki damu, zan yi duk mai yiwuwa in ga hakan bata faru ba. Fata na dai, kina isa ƙasarku, fata na dai ki isa ƙasarku lafiya. Don Allah ki kula min da kanki da abin da za ki haifa. Ya faɗi yana shafo cikin nata yana ƙwalla. Haka suka kwana yana sanar da ita yadda zai iya fitar da ita. To abin da wazir ko Hindu ba su sani ba shine, cikinta ma a watan haihuwa yake a kowane lokaci za ta iya haihuwa. Wazir kamar yadda ya ce hakan ya yi, cikin sirri ya yi wa Hindu bukin ɗin jirgi. sannan ya siyo mata wani agogo na diamond da kuɗinsa ya kai kimanin miliyan ɗari. Ya kai mata ta sa a hannunta, sannan ya ce, sabida in kin isa ƙasar ku ki siyar, don tafiya da kuɗi zai zamo wahala. Nambobin shi ya bata a wace ‘yar ƙaramar jaka ta ɓoye, sannan ya yi mata sallama yana kuka, don a dan ranar ne waɗanda za su zo su sace ta zuwa airport ɗin za su zo. Kamar jira bayan fitar wazir ciwon naƙuda ya kama Hindu. ta yi dauriya kamar za ta mutu gudun kar ta yi kuka asirin ta ya tono. Ko da masu ɗauke tan suka zo, Hamid ne ya sa kuka, aka ta rungume shi tana rarrashi, da ƙyar ya shiru kuma suka fice da ita da gudu. Daidai bakin katangar da ake so ta haura ne, ta gaza yin hakan, ta durƙushe a gurin tana yarfe hannu, ga gumin da yake keto mata jiki. Ta ko'ina kuma jikinta kakkarwa yake. Wani nishi ne da ta zaci kashi za ta yi ya zo mata a gurin. Aiko tana yi, sai ji dai abu ya turo gabanta mai zafin gaske. Har ya gama fitowa zuwa can uwa ta faɗo. Hakan ne yasa Hindi ta fahimci haihuwa ta yi, sai dai koma mai ta haifa to ba shi da rai tunda ko motsi bata ji yayi ba bare kuka. Tausayin wazir ne ya kama ta ashe ba marayayye ba ne abin da za su haifan. Daidai lokacin su kuma samudawan ƙartin da wazir ɗin ya hayo suka ɗauke ta cak a kafaɗar ɗaya daga cikinsu. Suka haura da ita katangar Suka bar abin da ta haifa ba tare da ta ga mai ta haifa ba gudun kar a kama su. Hindu bata damu sosai ba, don ta san za a tsinci gawar abin da ta haifa ɗin kuma a yi masa sutura. Don haka hankali kwance suka kai ta airport. Toilet ta shiga, ta gyara jikinta, sannan ta zo ta nuna takardunta da wazir ya yi mata, ta wuce cikin jirgi. Shigar ta ba jimawa, jirgi ya ɗaga da su zuwa cikin amincin Ubangiji. Tashin girjin ke da wuya, waɗanda waziri ya ba kwangilar suka kira shi suka shaida masa jirgi ya tashi da ita. Hamdala waziri ya yi na jin daɗin nasarar tseratar da matarsa da ya yi, sai ya yi farin cikin hakan. Katangar da aka haura da Hindu ta ɓangaren fursunonin mata take, sabida gurin ya fi sauƙin tsaro. Tun farkon dare take jin fitsari, amma ba ta je ta yi ba. Sai yanzu da ta je na ƙoƙarin zubo mata, Ɗaya daga cikin matan da ke ɗaure a yaron kenan, Bahijja. Buta ta ɗauka, ta ɗauki torchlight ɗinta, ta fice daga ɗakin kasancewa suna da daman fita harabar gurin. Bakin katangar ta je ta tsuguna da niyyar fitsari saboda tsoron toilet ɗin. Kamar an ce ta haska, aiko da sauri ta yi baya za ta gudu. Amma ganin yadda ƙwari ke bin jinjirin da ta gani a gurin yana kuka, amma murya ta dishe ba a ji sosai. Yasa ta kasa guduwan. Duk addu'ar da ta zo bakinta take yi har ta ƙarasa gurin. Sai a lokacin ta lura a gurin ma aka haihun, tun daga jini nan ko bushewa bai yi ba. Sawun ƙafa ta gani a gurin, tausayin jinjiran ne ya kama ta, don sai da ta duƙa ne ta gane jinjiran mace ce. Hannu na rawa, ta ɗauko ta har mahaifar, ta rungume ta a jikinta bayan ta kakkaɓe mata ƙwarin. Da sauri ta ɗauki butar ta bar gurin zuwa ɗakinta tana waige don ba ta so a ganta. Tana komawa ɗaki, jakar kayanta ta buɗe, ta ɗauko zannuwa, ta rufe jinjirar don ta lura sanyi take ji. Tunanin yadda za ta yi da yarinyar ta fara yi. Nisawa ta yi, sannan ta yi wani matashin murmushi ta ce, lokacin ɗaukar fansa ta ya yi. Ta faɗi tana shafa kan ‘yar, kuma ta sha alwashin yin fito na fito da duk wacce za ta zo ta ce ‘yarta ce daga baya. Don wannan dama ce mai kyau ta samu, ba za ta yi wasa da ita ba. Ƙwalawa security ɗin ɓangaren kira ta yi da ƙarfi tana faɗin su taimaka mata bayan ta kwantar da 'yar a ƙasanta ne ta durƙusa a gurin a zuwan ita ta haife ta. Aiko masu gadin da gudu suka gunta ganin haihuwa ce ta yi ne ya sa matan gandirobobin shigowa gurinta suna mata sannu. Gefe ta koma tana ta fifita tana lumshe ido ita a zuwan ga mai haihuwa. Su ko a junansu suke magana ɗaya ta ce kin ga wata busasshiyar haihuwa ba komai kamas wallahi fa kin dai gani yau na taɓa ganin ta nima bahijja gyara zama ta yi ta ce a kasalance na fita fitsari ne ɗazu da na ji ciwon ya dame ni shine na fara zubar da jini a can bakin katangar ganin jinin ne ya sa na rarrafo na dawo ɗaki to kuma sai na haihu a nan sannan suka yi mata inda ɗaya ta ce to ai mu a iya zaman mu da ke ba mu taɓa sanin kina da ciki ba ai bahijja Murmushi ta yi ta ce, mara ta ya bi, shi ya sa bai nuna ba, amma da ciki na. Ta ba su amsa. Nan da suka wanke jinjira ta sannan suka sa mata kaya cikin kayan da ake yi musu na 'ya'yan fursunonin. Ita ma ruwan wanka suka bata da magunguna, sannan aka kawo mata bargo babba sabida jinjirar. Bayan kan gandirobobin sun fita ne, suka tsaya a hanya, ɗaya ta kamo hannun ɗaya ta ce, cikin yaren ƙasar tasu ta Roman. Wai kin ga abin da na gani kuwa fali kama da wazir Salman da jinjiran nan ke yi ko? Falila ta bata amsa, eh mana, yadda kika san yayi kaki, ko dai dama shine ne yasa kwanakin bayan can, in za ki tuno yake yawan shigowa nan gurin birsinoni da dare wai neman matarsa Hindu. To ga dai shi nan aikin ga inda yake zuwa. Ni dama wallahi Zainab ban yadda da shi ba. Kin san ɗan boko ne ba abin da ba zai iya aikatawa ba. kuma ai bahijja 'yar Najeriya ce. Kin san yana masifar son baƙar fata. Shi yasa suka yi ta faɗa da matarsa kan ta rasu akan hidimta ma baƙaƙen fata wanda ya ƙi yadda ta sauya su cewar Farila tana waigen bayanta. Ta akwai kallo ko a gidan nan ranar da asiri ya tonu. Cewar Zainab tana jan hannun Farila suka bar gurin. Kukan Hamid ne ya tashi masu gadin gurin da aka watsawa abin bacci don kar su yi yunkurin hana tafiya da Hindu. A gigice suka yi cikin gurin, sai dai rashin ganin Hindu da kuma kofa da ke buɗe, sai Hamid da ke ta faman tsala kuka ya ɗaga musu hankali. Da sauri suka danna alam da ke sanar da faruwar matsalar guduwan firsina a ɓangaren maza, don a can aka sa Hindu dama don kar Wazir Salman ya zo inda take tunda ba zai kawo ɓangaren maza aka ajiye ta ba. Shi yasa ya dinga sintirin zuwa sashin mata neman Hindu ɗin amma bai samu damar ganin ta ba. har sai da ita ta zo da kanta. Ko ina neman da ake cikin daren, amma ba a ganta ba. Tuni labari ya isa kunnen sarki Umar da sarauniya Jazbir, tashin hankali da ba a sa masa rana. Wazir ma ba a bar shi a baya ba, ya zo gurin sai dai ba cikin tashin hankali ba, saɓanin sarki Umar da yake ji kamar ya haɗi zuciya ya mutu, sabida haushi. Zagaye gurin yake yana kaiwa yana kawowa, Ita dai Jasbir, dama tashin hankalinta ta ɗauka da prince ɗinta aka tafi. Amma tun da ta yi arba da shi ta samu natsuwa. Sarki kallonsa ya kai gurin Wazir Salman wanda tun da ya zo gurin ya ga kallon da yake masa ya sha jinin jikinsa. Shi ya sa ya yi shirin ko ta ɓaci. Wazir, kana da masaniya akan tserewar matarka. Jikina ya ba ni hakan. Cewa sarki murya a kausashe. Ɗagowa wazir ya yi, ya dubi sarki ya ce, sabida na gaji da ganinta cikin ƙunci. Shi yasa na sa ta koma ƙasarsu. Ya faɗi ba tare da tsoron komai ba. A karo na farko da sarki ya ɗaga hannu ya zabga wazir mari a fusace, ya ɗora da cewa, saboda kai taurin kai ne da kai? Na shaida maka yadda aka yi da uwar masarauta, amma ka je ka yi haka? Me kake zaton zai faru da mu? Ya yi tambaya cikin ƙaraji. Na ga jiran kai daɗe, Ba zai yi kullum kana sa matarka da ɗanka a idanka, ni ka haramta min zama da ta matar a kan umarnin wata banza wai uwar masarauta ba. To na daina biyayya ga umarnin nata, in ya so ta kashe ni ba hauka ba. Na gaji na ce, ya faɗi shi ma cikin ƙaraji. Salman, kana ƙetare iyakar kafa, ka san me kake faɗi akan uwar uwarmu? Cewa sarki a fuksace. Ƙafa wazir ya ɗaga sannan ya buga da ƙarfi ya ce, Ba ƙetarewa na yi ba, karyawa na yi. Ku yi ta dukan shi sai ya daina motsi, sannan ku jefa shi yari. cewa Sarki Umar ga dogaran da ke gurin. Sai ka haɗa Haddani mai ƙasar Roman, don dokan nima na karya ta. Sabida Hamid bai taɓa shan nonon Hindu ba, ni ce na shayar da abuna. Daga haka ta kwashe komai ta faɗa wa sarki. Tsabar takaicin shigar matar shi da yake masifar so cikin badakalar sosai yake ƙara fusata shi. Bai ce komai ba, ya juya ya wuce ɓangaren shi, zuciyar shi cike da tsoron uwar masarauta da baƙin cikin abin da matar shi da ƙanin shi suka aikata. Dogarai ne suka yo kan shi za su fara dukansa. Sarauniya ta dakatar da su ta faɗin, ta kaina za ku fara. Aiko baya suka yi da sauri suka yi ƙasa da kai alamun tuba. Wazir, ka wuce abinka, komai zai wuce insha Allahu. Damuwa ta dama sanin inda Hindu ta shiga, to tun da an sani sai mu gode wa Allah. Tana gama faɗin haka ta juya cikin gidan ɗauke da Hamid ɗin ranta fes. Sarki ne kuma ta san ta kansa damuwar ta ɗaya uwar masarauta ba ta san me za ta musu ba. Wazir wucewa ya yi abinsa ba tare da damuwar komai ba don shi bai ga abin tashin hankali a ciki ba. A ɗakin shi ta same shi ya haɗa kai da gwiwa tsabar zulumin abin da zai zo ya dawo, don ya san an taɓo uwar masarauta hukunci ba zai yi daɗi ba. Gaban shi Sarauniyar Jazbir ta durƙusa cikin muryarta mai daɗi ta ce, “Ka gafarce mu mai ƙasar Roman, mun yi ba daidai ba, mun sani, amma afuwar afuwarka muke nema.” Duk yadda ya so turjewa, sai da Jazbir ta sako shi. ya haƙura da hukunta Wazir amma tunanin uwar masarauta ya fi komai ɗaga masa hankali. Haka ranar masarauta ta yi ni babu daɗi don ko fada sarki bai fito ba haka Wazir. Hindi ta sauka a Najeriya lafiya sai jikinta da ke mata ciwo. A jihar Kaduna take can ƙaramar hukumar Giwa wani ƙauye mai suna Maraban Guga. Da wadatattun kuɗi a hannunta da Wazir ya bata saboda sha'anin hanya. shi yasa bata wahala ba ta ƙara ƙaraso gida. Tun daga kan hanya jama'ar garin ke nuna ta ana ta dawo. Ko da mota ta sauke ta a ƙofar gidansu a tsorace ta shiga gidan bakin ta ɗauke To ‘yar uwa, ga wani sabon sirrifa na shafawa a tafin ƙafa. Ohoho wato matsalar wannan maganin. Shi malamin da ya haɗa shi ya ce sai dai ranar Juma'a ne za ki fara amfani na farko da shi. buɗe kunnuwanki da kyau ki ji ni yar uwa suna na dai hajiya mira wato abokiyar nishaɗinku da na saba kawo muku littattafai masu nishaɗantarwa sannan kuma nake kawo muku sirrika iri daban-daban na gyaran aurenku ina mace da take da miji wanda baya nuna mata soyayya baya ganin mutuncinta baya darajata, bare ganin kimarta ina mace da take da miji mai zaman majalisa Ina macen da mijinta a gabanta yake chatin da 'yan mata, kwata-kwata ma bata ta gabansa. Ina macen da take da miji mai gane-gane da leƙe-leƙe, 'yan matan waje suna ɗabewa mijinta hankali. Ina macen da take da baƙar kishiya ko kuma dangin miji masu matsala. To ki amfani da wannan sirrin na shafawa a tafin kafa Za ki fara amfani na farko da shi ne ranar Juma'a, ana goshin tasowa daga masallacin Juma'a. To in kika yi amfani da shi ‘yar uwa, yadda kika san duniya ce ke hawan juma'a, to haka soyayyarki a zuciyarsa duniya ce, yadda ba a san adadin musulmin da suke hawan juma'a a duniya ba, haka ba zai taɓa iya ƙirga adadin soyayyarki a zuciyarsa ba. Wannan sirri na tafin ƙafa an haɗa shi ne bisa ilimi da hikima na malamai. Sau uku ake amfani da shi a rana, zaki shafa shi a tafin ƙafafuwanki. ana gab da tasowa daga masallacin juma'a bayan kin kira sunan mai gidan naki sannan shafawa ta biyu za ki shafa ne a lokacin da kika tabbatar da mai gidanki yana gab da dawowa shafawa ta uku kuma za ki shafa ne a lokacin da za ki tattaki zuwa turakar mai gidanki domin raya sunna wannan sirrin na tafin kafa mallaka ce ta gasken gaske wanda muke wa kirari da mutuka raba duk zafin namiji duk wulaƙancinsa ba dai ya wulaƙanta ki ba. Idan har kika sai wannan mallakar ta shafawa a tafin kafa baki mallake mijinki ba, ki dawo in baki ki. Wannan mallakar ta shafawa a tafin kafa ba a samunta a ko'ina a wajen hajiya mira kaɗai ake iya samunta, amma ina da agent a garuruwa guda uku. Ina da agent a Maiduguri, Patiskum da kuma ƙasar Saudiya. Idan kuma ba a waɗannan garuruwan kike ba, za ki iya tuntuɓa na kai tsaye domin ina iya aika magunguna na ko'ina kike a faɗin duniya. Sannan muna sai da ɗaiɗe ko kuma sari domin akwai masu ƙarya da kayan kamfani na na Mirabi Herbs. Nambar mu ta kamfanin Mirabi ita ce 070 68 55 80 96 ko kuma 081 42 80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 Ga mutanen Saudiyya za su tuntuɓi wannan nombar, sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas hudu tara. Ga mutanen Maiduguri kuma za su tuntuɓi wannan nombar, sifili bakwai sifili uku biyu hudu tara hudu tara tara tara.